بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه بيان فضل علم السلف على علم الخلف يتشي هنا من بياني أكان ilimi mai amfani da kuma ilimin da ba da amfani ya ce amma man ilmuhu ghayru nafi'in amma wanda iliminsa ba mai amfani bane Allah ka mu shi فليس له شغل بعيد وانا ايسي سوى التكبر بعلمه على الناس فاشي جرمان كيد الى منسى ga mutane sai ya rika mutane girman kai ya nuna musu isa kullum an yi magana girman kai nan mutuno da tarifin da manzo sama yi ma girman kai ba wani wanda zai ka tarifin da ya wuce na manzo Allah da sunama bakrul haqqi ghamtun nas baɗuhul haƙƙi sun karɓar gaskiya take gaskiya ga mutum ya yi kuskure ya san abin da ya ba daidai ba ne a gyara masa ya ta sannan da kuma rena mutane kura ma mutane hanci da taka su da nuna su ba bakin komai suke ba alhali kowa da kashe shi akwai bai Allah ya masa na sha ta kiba ahadin ka wulakanta wani duk ɗan adam da Allah ta'ala ya halitta aka walakanta shi wani ƙarfin ramna bane adama ana nan zai maka amfani ai farko ta ga fa'idin ne mai fito ai ba shi ya mutu ko ya mutu a banza ba yi da wannan illa illa tarshi wa takabburi bi ilmihi ala nas ba ce ma mutane kai girman kai shi ne shine mai ilimi wa izhari fadli ilmihi alaihim sannan ko bai da wani aiki ce bayyana falalarsa ta cewa shi ne ilimi ne alaihim a kansu wa nisbatihim ila jahal kuma kullum ya rika su jahilai ne jahilan banza a'a ai alimta shay'an wa fatat anka ashiya'u ko wa ghabat anka ashiya'u ka ce ka san komai علمت شيئا غابت أنت أشياء ba a la ahada da bi kulli in ilma ba wanda zai ce ihada da komai illa na da ka fauka kulli zai ilmin alim da kake tsammanin ka dan yi binciken ka karanta littafi goma ko wani ya karanta littafi ɗaya shi kuma ana gaba shi wani ya ce ai dubu ya karanta ko ya za a yi a matsayin ka zama hasbi bi ilmi illa fa'idar ilimin da kake da shi ke fatan yana amfanar amma ba da za ka kai mutane girman kai da ilimin ka shi allan da ya baka to shi kuma shi me ka masa wata na him ba yi da wani aiki sai kauye su da nakasa su liyartafi a bizalika alaihim domin ya nuna shi maɗaukaki ne a kansu وهذا من أقبح wa وأغبئها mala ya ce wannan yana cikin mafi munin ɗabi'u wa ha kuma yana cikin mafi kwatancin ɗabi'a da mutum zai ɗauka ya sama kansa ya zama mutu kaddiri da sa a'a ana buƙatar mai ilimi ya zama kullum ya ƙara ilimi kuma yana ƙara kusantar jama'a yana ƙara saukin hali ga mutane wa rubbama nasaba man kana qablahu min al-ulama'i ila al kai so tari ma sai yana danganta wani wanda ya gabace shi cikin malamai ilal jahili zuwa ga jahili zai ce duk jahilai ne su ba su san komai ba su ne suka gano abin da wancan ba su gano ba wal ghafalati ce ghafalallu ne was sahawi ce duk yan kanuwa ne ba su san komai ba Shi ne yanzu ya gano wani abu ba daidai ne wannan kuskure ne babba irin wannan فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها sai wannan ya wajabta masa ya sabbaba masa hubba nafsihi san kansa ya koma kawai san kansa ya yadda duk abin da zai yi da wannan ilimin nasa ya samu dala sai ya yi sai ya irin na hariri da ya faɗi ya ce labistul khamisa ta azril khabisa a cikin mukama ya ce labistul khamisa ta ya ce na sanyo babban riga alkyabba abigil khabisa alewa nake san a ba eh. wa shayyar shifsi ya ce na da koma ta abigil kanisa biha wal kanisa ya ce duk inda na ga wani kifi karami mace da namijin kifi ya ce ya shige cikin koma ta ni ya yadda da haka kaga hubba A hubba ha kuma haka ya wajabta masa shi so yake yi a ce ga shi shi ne ake ji da shi sun wani lissa aka fitar ba sunan shi ta bambane wa ihsana zannihi biha sannan kuma wannan ya kyauta ya sa masa ya kyautata ma kansa zato wa isa'ata zannihi bi man salafa dukkan nuna namu waɗanda suka gabaci shi zato wai kamuna namu zato ya ce ai su ba su komai ba ya ce ma ai sun ɓoye ilimi sun gano wasu ko ce su ba su san ba su gano ba wani na bayani ya ce wani ana bayanin hadisin hadisin siyam yau sabt cewa al'imamu malik an karahu al'imamu nasai an karahu al'imamu abu dawud an karahu duk al'imamu ahmad bin hanbal ma an karahu duk malamai sun ce hadisi ne mun sai ce ce aka ce ce ai su lokacin su ba su san rijal ba san rijal ba da shekul albani ya zo ya fi su ya gano abin da ba su gano ba haɗa ba ladabi a cikin wannan mutum a'a bihiwarin hadi'in za ka yi fitar da matsala ka goyi baya ra'ayin da kake son ka goyi baya ga shi kaza kaza kaza kaza amma menene na sabta musu ce wai su ba su san ba su da ilmin rijal al-imamu malik bai da ilmin rijal irin wannan maganganun su ne suke tafirin mutane daga sunnan nan wanda ake son ya fahimci sunnan nan ana ta'alifin ana renan zuciyarsa ya ji irin wannan shi ke shi ke nan ka kobe shi ka taimaka ya ci gaba da halaka baka taimake shi ba amma da hikima da dabara da bayanai shi ina saurara cikin malamai wani ce ce ai ce ce in hadisin ma ya inganta matuka hadisin ya inganta a sunna tv na ji ce cikin kai ke azumi kayi azumin arafat ne ba azumin asabar ka yi ba yake ne ce zai zaka baka bukatan ba sai ka saka ce ko hadisin ya inganta ko bai inganta ba ce in ma hadisin ya inganta in kai azumi arafat ta faɗo ranar asabar to kai ba a saba azumi ba kai azumi ran arafat manzon sama kuma ya ce azumin ranar arafat kun gane magana ce a cikin sauki to irin wannan abubuwan suna nan wa ahlul ilmin nafi ala diddi hada wani ce masu ilimi mai amfani a kan kishi haka suke ba su da irin wata ɗabi'a yusi'una zanna bi anfusihim kullum suna muna nama kansu zato suna nuna su ba su san komai ba ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء suna kyautar zato ga wanda suka gabata daga cikin malamai sannan ba zazen sun ruhu ba za mu san komai ba fa wa yukirruna bi qulubihim wa anfusihim bi fadli man salafa alaihim sannan suna tabbatarwa bi qulubihim kan da zuciyarsu wa anfusihim da rayukansu bi fadli man salafa alaihim da falalar waɗanda suka gabace su ba kawai suna faɗi ne da baki ba a'a a zuciyarsu kusan suna da falala a kansu duk wanda yake da gabaci a kanka baka isa ka zo ka kawo wani abu ba duk wani malami da ya riga ta, ko yana nan da rai ko ya rasu to ya bude maka hanya ah na taɓa faɗi na ce kun ga kala rawi in za ka yi takwini a ƙa'ida ta adalci wajen kan jarhi wa ta'adil misali a ce akwai su kai kuma sai ka faɗo kai kana cikin su sai aka kawo maka marigayi a malam gane rawi aka ce kan minsa kaga la ilma ba ilimi tabbas ba magana wani ɓoye-ɓoye ba ilimi yadda ake bukatar malami ya zama babu sannan kuma ga yanayin waɗanta abubuwan amma yadda haka na hufa fadlun alaika yana da falala na taɓa zuwa wata rana ne sallah a biyu ce lokacin mala abbas biyu ce yana da rai an gama sallar juma'a dama sai ya zo sai bayan la'atar sai ya hudu ba wajen malam abubakar jibril limamin biyu ke na juma'a kun san shi limami ne raci shi bai juma'a shi malam abbas shi kenan sai ya karbi sai ya karbi sai sai zo sai mamu sai ba a fatar hudu ba kuma shi yake firi hudu ba to a cikin firi hudu ba ya ce an yi lokacin da a Kano kaka su ku fi fice wa'azi yace kuma an taba kama su aka kulle su su uku a ɗaki ɗaya a gidan yayin ya faɗi da shi da malam ƙalarawa ya faɗi wani malami ban gane shi ba ban san shi ba su uku kuma ka duba irin maganganun da malam rawu yake yi in aka jawo aya ɗaya a shiga daji a shiga daji a shiga daji sau dubu amma kuma a ciki akwai darasin da za ka fitar akwai abin da za ka fitar in ka turare shi in dai kana da basira kuma don Allah kake saurara ka gane wasu abubuwa da yawa a ciki ya soki laya a kano ka soki laya ai ba kowa zai iya wannan aikin ba so da aka kala rawi ila masa ya shimfiɗa ma malaman sunna hanya suka zo suka rika daga kolin su bayan da shi ya fara a lokacin da wanda ya ce ya ce shi sai ya ɗau usulubi na wasa dabara da wayau ya isar da sako su kuma da suka zo sai suka zo da shi da ilimi da sauran hanyoyin da ya kamata a na da'awa kaga har shi yana da falala amma mutumin da zai taso ya ce shi zai ganin kowa a samansa wannan wannan mutum ya mutum ya ya ɗiban maka halaka duk ilimin da kai suka buɗe maka hanya suka buɗe hanya su suka fara yin abin da kai kafin ka zo kai na sha faɗa mana a nan wajen ko a wasu wurare cikin mu na bawan da aka taɓa marin shi saboda da'awa amma malaman mu na izala na farko kusa a karkata ma wasu akwai ladanin nan ba malami ba yana nan da ransa baya jin kowace magana shi ne ladanin masallacin locust hali za ka ganshi da kijali ina jin ya fi shekara tamanin da kijali kusa aka samu shi a kunne wallahi kusa aka samu shi a cikin kunne saboda izala saboda sunna ba lambarin tuna ga nan da nake ganin su an yi lokacin da ya ce sai ya taso tun daga kofar gidansa kofar gidansa karauka ko karauka ne ko karauka sai ya taso tun daga wajen ya zo kofa a ƙasa kofar duka ba wanda zai mushi magana in yi sallama ba za a kalle shi ba aka baje aka ce ai aka ce aka zo aka yi wa'azi a nan aka yi wa'azin ɗariƙa aka ce an san dalilin da ya sa yake kuɗi dama shi yana da kuɗin shi yana da motocin shi gas gas ana masa shi ai ya wani ya rantsi da Allah ya ce ya je gidan mala abu hagum ya ga malam baban ne an sa mai ƙwa'ani ɗaya a dama ɗaya a hagu ya hau ya taka ya taka wai ta sanadiyar da ya kuɗi kenan malam babantin da kan shi yake ba da labari ya rubuta a wata takarda da ya rubuta wata lakci wata semina da aka yi a nan alhudu da ya ba da wannan ya rubuta ya ce sai da wannan mutumin da kan shi ya zo har gida yana roƙonsa don Allah ya fi masa ya ce a ƙarshen rayuwarsa kusan shi ya ɗauki nauyin rayuwar mutumin har ya mutu to duk bayin waɗannan mutanen sai ka zo ka ce ai duk ba su komai ba magana ta kuskure mutum zai iya kuskure ɗan adam ne kowa na da kuskurensa me malaman mu na aljabu wata adil ba su yi ba duk sun yi waɗannan abubuwa ya ake ya ake ta koyi min mutum ba ka rusa aikin da mutum ya gaba ke da sannan kuma duk lokacin da ka zo kana bayani akwai annabdul mawdu'i ana buƙatar sa dukkan wani aiki na ɗan adam to ya cancanta za a iya za a iya a kawo cewa abu kaza ya kamata ya gyara aikin ɗan adam wannan ne aikin da aka yi shekaru talatin da wani abu ana yi babu laifi a zo a kakkaɗe a ce to gashi ga gyare-gyaren da ya kamata a yi amma ba ka ce ba a yi komai ba wannan shirme ne da bata mutum ya ce ba a yi komai ba ka ga yin waɗannan abubuwan amma ina karanta littafin adam al'ilori ka san shi hujjuminsa a kan mala abakar gumi don littafinsa al'islamun yau wa gadan fi nigeria zazzagi mala abakar gumi a ciki wai ana ba mala abakar gumi kuɗi daga saudiya wai ya zo bai taɓa gina ko ofis ɗaya na rabin su da alamin islami ba sai zai gina masallaci ga masallaci nan sai zai gina wani a can na ɗari tsaga. Na yan ɗari sai zai gina na yin izala abinda mala abakar gumi ya ɗai kenan in ya ɗanyi sai ce sadiquna wai sadikun su ne kuma halawar mu sadiqun duk wannan abubuwa ne na son zuciya kuskure ne sosai ba daidai ba ne irin wannan akwai wani littafi da da malamin masar dinnan doktor muhammad bin ismail al-muqaddam ya rubuta manhaju ahli sunnati wal jama'a fi taqwim ar wa kutubihim ya kawo su usul guda shida masu muhimmanci wanda ita alaiha ahlus sunnati wal jama'a kan duk wanda za ka yi takwimin sa musamman malami su faɗa ko waɗannan usul ɗin guda biyar guda shida ka ɗauko su a su za ka gina za ka gina na ka da za ka masa kowaye ka ɗauko waɗannan usul ɗin guda biyar kuma su ne shekul samun kimiyya kai da mutane a cikin littafansa a da ɗin shekul islamun taimiyya amma malamai ne ga yadda yake magana da su a cikin littafansa cikin lutufi da girmamawa to irin wannan usulubin ya kamata mu ɗauka to shi ne sai ya ce hmm, ina muke bi fadli man salafa alaihim wa bi ajazihim an bulughi maqasidihim masu ilimin Allah kullum suna nuna su kasassu ne ba za su iya kaiwa ga waɗancan manya-manyan malaman ba wani usuli ilaiha ko ha, ko su kai yadda malaman suka kai ko mutu ko kusa da su ma ba za su kai ba haka malaman Allah suke yi wa ma ahsana qawla abi hanifata wal aswadi babu maganar da باب can كيكي كان al الإمام abu hanifa. rahimahullahu ta'ala yi a lokacin da aka tambaye shi game da alqama aka tambaye shi kuma game da al-aswad ayyuhuma afdal wai cikin su wafi da alqama da al-aswad kilahuma tabi'iyyu dukkanin su tabi'ai ne manya-manyan tabi'ai kun san shi al-imam Abu Hanifa ya tulifa fi tabi'iyyati wasu suna ganin ba tabi'i bane wasu sun ce yana cin su babu tabi'in wasu kuma suka ce a'a tabi'u tabi'i ne to sai ya ce faƙala wallahi ma na hannu bi ahalin an na zukurahu walla mu mutunci kuma mu ambace su ba kai fa nufaddilu bainahum yaya za mu iya ma mu cewa ne ya wani irin yadda mutanen mu suke zama matasan mu sai mu zauna muna musu da malam wani da malam wani waye fi wani Allahu alam Allah kaɗai san wanda ya fi wani ko kuma ka ɗauko wani daga can magabata can sai ka zo kamar shi da wani wanda yake nan ba na ba ku labarin wanda suka zo suna musu goyi da albani da bukhari wa ya fi al'imam bukari da ashekul albani wa ya fi wani kaji wannan wannan wannan ai daidai suke da da waɗannan mutanen na ahalu bizantiyya wanda suka zo suna musu wai da kwai da kaza wa Allah fara halitta suna ta musu ba aka zo ana ta presentation kwanaki aka yi a coci fada-fada suka zo kowa na presentation yana ba da wannan je bai ya rubuta ɗakin littafi ya zo yana ta karanta ya koma gila suna nan suna nan sai aka ce ai ga gajeshu gajeshu gajeshu aljeshu usmani nan ya mamaye bizantiya byzantine shi kenan <laughs> shi kenan suka ne wuya shi kenan shi ne suke sama a fada na niƙashuna shi ake ce mashi an niƙashul bizanti haka ake ce wasu an niƙashul bizanti ta ƙaida da ƙaida da kazawa Allah ya fara halitta a wata riwaya aka ce suna tattauna ne akan jinsin mala'iku wani mala'iku mata ne ko maza suna wannan musu suna ta musu suka aka tsaye ga yanin rinjinar daular usmaniya ta mamaye su kawai su shi ne yin wannan ni da al al-bukhari da shekul albani wa ya fi wani wa kana hatta masu adabi wani zubin sun fi akwai fanni na a cikin a da ake da su a bincike adab akwai akwai uslubul muwazana akwai malaman adab wanda ba tarbiyya wasu su suke da shi ita ba duk da su haka suna ganin ba adalci bane yanzu misali sai ka ɗauka ce za ka yi muwazana ko mukarana tsakanin misalin Ahmad Shauki wanda sha'iri ne mu'asiri da kuma mutanabbi ko kuma alfarar da al'asr al'umar haka wanda suke ganin kwata-kwata ba za a yi haka duk da dai an yi amma akwai malaman adab da suke ganin kwata-kwata su ce talafa al'asara wa talafa shakhsa sun bambanta zamanin su ya bambanta zamanin su sun bambanta sannan kuma me su kansu sun bambanta kowa da bukatun sa. wa kana ibn al-mubarak idza zukira akhlaqu man salafa yunshidu ai shi abdullah ibn mubarak ma rahimahullahu ta'ala ya kasance idan aka ambaci ɗabi'un waɗanda suka gabata kaga shi ma yana da man salafa man salafa min as-sahabati wa mubarak baya cikin tabi baya cikin baya cikin tabi abin nan baya cikin tabi'ai an yi sabani akan tabi'u tabi'in mu'asirin malik ne رحمه الله تعالى لا تعلبن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاق المبعد لا تعلبن بذكرنا كي كتاك جدتو من الأمبتنس أمبتن مع ذكرهم كو في ذكرهم لا تعلبن بذكرنا في ذكرهم جزي ومع ذكرهم زيها ليس الصحيح إذا مشاق المقعد sai mai lafiya idan yana tafiya a tsaye da yake da gugu mai ciwon kafa in yanzu yana tafiya ya za a iya kamo mai lafiyayyar kafa gugun ma al-muqa'ad ba al-a'raj ba kun san gugu hawa hawa ne akwai al-muqa'ad akwai gugu wanda yake zaune nan tsaye wanda kaman alkaki yake kasu ƙarshen nan natsewa kenan ku alkaki ba <laughs> ba shi kyauta kuma alkaki yake sannan akwai kuma gurgu mai ɗingitawa eh, ji akwai sarkin guragun tijin jiku ya ce ai da kaɗan fara ɗingisawan nan shi ke na ka zama a cikin su ka zo ma kawai kai rajista yana dan fara dingi su lokacin da na tare ake bin labarin na ce to aje a faɗa mishi ya rubuta su rana kafin in zo a man ID card to al-muqad ne wanda yake zaune ko kace mishi azzamin ko azzaminu ko al-muqad ko al-qar'id duk shi ne gungu wanda zai iya tashi wani da aka ce al'a'ar shi ne wanda yake dan ɗingisawa haka ko kuma yake dan kashan gadawa haka kafa shi ta zama yan barar gwajiya yin wannan eh, shi ne ake ce mishi al'a'ar ce laisa sahihu idza masha al muqaddi ba za su zama ɗaya ba ba za su zama ka ga waye as-sahih shine man salaf waye al muqaddi man khalaf <laughs> kaga su ne haka ba haka suke suke su suke kula da su da kara mana fahimta sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wanda yake tabbaya ka hau tashi wa alaikum salam wa rahmatullah makarana da munazala tsakanin sun sun yi sun sun ce muwazana shine ka auna na wane da wane suka yi daidai ina ne kuma suka bambanta shi mu muwazana ina suka yi daidai ina suka saba amma idan ka ce mu na to wannan kuma kana san ina suka saba ne Eh. ina suka saba shi sa ai ai abin da saddaune ce kenan ko ba haka ake faɗi ba an ce an ce zik ne ko a wala wai ce masa let us forget our difference ko ya ce wai mu zo mu manta da bambanci bambancen mu saddaune ce no let us understand our differences da ya zai mu fahimci juna mu ƙara na zamu idan muka saba ina ka san na saba maka shi ce wannan kuma ita ce ka'ida rashidiyya ka'ida rashid riba wadda wasu daga cin malamanmu na wannan zamanin suna ganin kama ka'ida ce wadda ba za a yadda da ita ba ita na ta'awan fi mattafaqna alai wa ya'zir ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi haka a rayuwa sai ta faru ko ka ce da kai da ka'ida ba kan haka za ka rayu na ta'awon fi matafakna alai mu zo mu taimaki juna a kan abin da muka yi ittifaki a kai wa ya zir ba'aduna da fi na fi abinda ko muka yi saɓani mu ba juna uzuri akwai abinda ko kaso ko kaɗi ba za mu taɓa samun ittifaki da kai ba haka ne ɗan adam saɓani ake akwai saɓani to ka ga mu ƙarana ke a fitar da wajajen da aka yi aka yi kwamfiyari a fitar da ina ne aka saba to shi ne mu ƙarana duk da wasu kuma sun ce mu ƙarana ita ce a gwada a ga inda aka samu ittifaki amma ka gano ina kuka saba da mutum ya fi tsakin mu'amala sai da ku gano inda kuka yi ita ittifaki da shi hmm. mun gane shi yasa ai kaga malamai malaman da suna rubuta littafai akan al-ijma kamar al-imam ibn al-munzir yana da littafin sa al-ijma a inda ya tattaro mas'aloli shi ma al-imam ibn abdul barr yana da littafi al-ijma wato ka an san ijma ina da sauƙin ganewa amma masail na ikhtilafi sun fi yawa to shine muqarana da muwazana na wannan ba ko ɗaya a ciki ba wanda ya tashi baka ji hannu ka maka ce masu adabi suna cewa talafa asran wa ikhtalafa ba zaman nukan sun saba sannan kuma su mutanen da kake son ka gwada sun ba zama ba sun bambanta kowa da ihtiyajat na zamaninsa da wannan albani ba zamani bane da ake bukata haddace hadisai ba zamani bane ko zamanin mu ne ai wannan ko ba zamani bane na haddace hadisai da isnadan zamani ne ta ingancin abin da aka haddasa na sanadin shi ke yanzu ka zo ka tambaya a shekul albani hadisai nawa ya haddace sai eh, ka ga za ka yi cewa ga hadisan da ya haddace ba a zahirin sa ne mamul bukari sun yake cewa sun haddace hadisai dubu ɗari kaza ko saboda zamanin su haddar ake bukata ana bukatar hafaza ne a lokacin shi yasa a lokacin har ya zama daga baya aka samu ya zama abin gamzi cewa in ka zama mai hadisi in ka zama mai hadisi to halaka wannan yana daga cikin matsalolin da aka samu a cikin usur daga baya-baya ya zama ana bambanta tsakanin fikihi da muhaddisi in aka ce wani hadisi muhaddisi ne shi ce nan waya ba a tsammani ya san ciki in aka ce kuma wani fikihi ne to ba a tsammanin kuma ya san hadisi an zama haka mutane da yawa suka zo suka ta goyon bayan haka irin sa imamu subuki suka suka taɓa wuga wutar haka aka zuwa wannan zamanin nama aka samu masu haka cikin abin da ake suka a shekul albani da shi in za a soke shi da shi sai a ce ai bai da Ka da duk waɗannan wasu abubuwa ne amma wane ne ya kamata ya zama masanin fikihu masanin hadisi shi ya fi cancanta ya zama masanin fikin da ka raba tsakanin su ba daidai ba ne to duk waɗannan ka fahimci bambance bambance waɗannan bambance da ka ba yadda za a yi wannan muƙarar ba adalci ba ne ma zalunci aka yi yayi ba daidai ba ne ina nuna mutane su guji yin haka Ina ɗaya daga cikin ma la yufidu ina cin abin da ba zai amfanar ba akwai littafin ashir yusuf al da ya rubuta da irin waɗannan abubuwan abubuwan da ba su da amfani ya buga misalai da yawa ya ce daga ciki akwai irabul ƙur'ani kullihi wanda suke da irabun alkur'ani tun daga farkon bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin bismillah rahman rahim lamin zalikal kitabu da rabbi ce wannan lafi sai ce da irin na al-imam ibn hisham suka yi a cikin littafin sa shuzuru zahab ayoyin da yastashkilu i'rabuha su ya dauka kai ya fi ko kuma irin yadda al-imam al-uqburi yayi abin nan abin a cibiyar fi irabin qur'an mujalladi biyu amma akwai wanda yayi irabin alqur'ani mujalladi 30 sun tsakaninka da Allah za ka karanta wannan littafin duka mujalladi talatin, amma li irabin fa ƙur'ani? a kai abin da ake tsammani shine kai ka haddace qawaidin da kai ma za ka kai da aka kama ka za ka yi li irabi ba wai ka je sai kale yanzu za ka yi irabin wata kaya shi kenan ka san hau sai ka leka sai ka gano a wancan littafin sannan ka baka irabi a a ka'idojin da ka karanta tun daga a ya ɗalibar irabi dunaka jumlatar ɗin ka karanta shi zuwa su zuwa su su ajuhumma haka ake faɗi a zauren ma ko su mulhatul irabi su qatarun nada su ibn al-wardi zuwa alfiya su farida su ne ai za su ba su damar da za ka rike li irabun su to shi ne abin da ake bukata sannan daga ce akwai irin waɗannan abubuwan da aka yi na al'algazin fiƙihiyya rajinin sallawa wa ma nawa wa rajinin nawa wa ma salla waye su irin waɗannan al'algaz din duk suna cin abubuwan da ɓata lokaci ne ba su da amfani yana sharhin wata magana ce ta hasan banna eh, a kan cewa mu tashi min aljadal ila al'amal eh, min aljadal ila al'amal a tashi daga musu a koma aiki ake to shi ne wannan gaske in wannan nabon ba su da amfani in mutum ya shagalta da su kallama ya ta'allam ko ya a ɗan ne mutum ke zama mai ilimi in ya shagalta da irin waɗannan fara'id ɗin abubuwan ko kuma mu zaunawa ya ce da wane da wane waye fi wane kai ko waye ke yake na'am sai waye ne ka ce kai kai dai tabbata yanzu sai sabon aiki na buɗe littafi ha kayan jiki na bugu ba wani hadisi ne a wani babu yake ha كنت اليتيم كم أبي الرحيم دوني أخي شيء أشن هديث كذا هديث بنا نعم أسريني نا نا نا نا نا على على الإمام الحسن البصري أرابي إن دم حبا معي خو إن كذا وكان تاسي كذا me ya ce to لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم ليصبح فيقول يا أهلي يا ko shi ne kake magana ga kake magana ya ku mutane na ya ku jama'a ta kai abin da siga ce ta nida'i kaman ya laita ha kanatil qadiya halaka an wa aghna anni maliya halaka anni sultaniya ga ce ta nida'i kaga dama misali kamar ka ce ya abi kaga dama ka ce ya abata sannan kaga dama ka ce ya abaki duk sun zo ko kaga ya abata na na fatima ko ranar da mazan sama ya rasu ya abata أجاب ربا دعاه يا من إلى جبريل ننعاه شيغا تيتا مبالغة قمها إذا نجبا قو إشيغاتا نجبا نجي يكيمكم يكيمكم كلدا مغايون كلدا مغايون يا أهلي يا أهلي مسكينكم مسكينكم يا أهلي يا أهلي, يا أهلي جاركم جاركم سيكينا نعم. كوبا يكتب بكينا نعم. وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم تغذلوا كيف خيطي تنبيه خاشميني نعم. متواتا يد زابطنكم وأنتم كل يوم تغذلوا كوكو كلكم كنا قاركتنش كل abin da ya kamata ku yi na mutunci ba ku sai kaskanci kuna cutar da makwabta kuna cutar ba ku taimakon miskinai ba ku taimakon marasa ka gani وسميته يقول وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين alfin إلى النار ما له قاتله الله شيء kaga shi mutumin da ke rayuwa a wannan zamanin yau ba za ka gan shi da wani abu face sai dai ka gan shi yana wuce gona da iri yana jefa kansa bi salatina alfan ilan na kullum sai ya yi abin da zai jawo ma kansa shiga wuta da dubu talatin shi qatalahu Allah ce ma lahu me ya same shi qatalahu Allah ce Allah ya tsine masa ba a khalaqahu min Allah bi thamanin anzin ya sai da rabinta na lahira a wurin Allah madaukakin sarki bi thamanin anzin da farashi wanda yake walakantaccen farashi wanda ba yi da wani abu ba da da kadari yi da wata kadara yin shi ta bayi an murabbidan in kuma ka ganshi zai ganshi yana tauzarta dukiyarsa yana tozarta dukiyarsa sannan murabbidan kullum an katange shi a sabu fi sabili a akan hanyar ba baya iya kata ba zai iya ban hanyar shaytan ba لا وائز له من نفسه ولا من الناس شيء ده كان مكان مكان سواء دي بس من المتحني بس ما يجي وعز المتحني أي أي سنة أقول يا كرم مكان أقول سنة شو لا واعز للإنسان كنفسه إذا لم يتعذ لنفسه اتعذ لغيره السعيد من اتعذ لغيره قوة شيء العاقل من اتعذ لغيره قوة شيء العاقل السعيد من وعذ da ghairihi fa ta'aza ko shi ne mala abdullahi sai ya ce maka wal ya yasma'u ma qad halla bil jari muna magana da banu Kari shi ne sai ke cewa alam tasma'u abin nan Alamta alam ne ne da kashina shi ne sai wani jaru ya sama umar kada halla bil jaru ba ku samu labarin abin da muka karkana yace wal ya yasma'u ma qad halla jari makwabci yana jin abin da ya fi kama makwabcin shi to sai mu lura da gemun ɗan uwa ƙara samun baitin mana hmm? da ya kama wuta to sai meme to amma mala ino duka ya ce wannan karin magana da yi ba ce kalla fa ya ce mun ce mun maka ya ce kalla yanzu a ce yin na fa ya kama da wuta wai na fa ban ban yana ci da wuta sai kuma sai ka je ka ɗibo mana ka da bai kama ba ka je da zuba mu ruwa shi yi wannan shi ne ba amma wannan kamar killatu fahimtar da ne ko idan mutum bai sha adadi ba ba zai iya gano wannan sai ya rika inkarin su ya ce yi coyi ya buga maka ba misali su shi ne shi ne zai da wanda karin magana ba zai yi ba a shi kenan ku sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in